na da iya sauran murya amurka tun kan abu da sashen hausa filin saƙonmu na mako daga washington gundumar columbia in na ji talata kuma sai talata daga sati sai sati ko minti biyar minti biyar ne ibrahim umar ke mana drama mai hula kenan ɗaya daga cikin daɗaɗɗun masu sauraron rediyo a jamhuriyar nijar wanda ya shafi tsawon shekaru sama da talatin yana sauraron rediyon hausa inda ake gabatar da shirye-shiryen hausa a manya-manyan tashoshin ƙasashen duniya ɗaya daga cikin ƙasashen da masu sauraron ire-iren waɗannan tashoshin suka fi yawa har da jamhuriyar nijar inda aka sanar al'ummar ƙasar na jin yaren hausa da ake gabatarwa a cikin tashoshin daga cikin tashar yada labaran kasashen waje da Malam Abdurrahman mai hula ke saurare har da sashen Hausa na muryar Amerika. Muryar Amerika yanzu ta zama uwa. Ta shafi mana hawaye. A kullum muna da bukatun mu jishin yaya Niger take ciki. Menene harkokin siyasar Niger? A to an to an to mana mu Kamata ya ce a kullum ta Allah report daga nan ya mai dai in ba a samu uku ba a samu hudu. To sai aka takaita mana. Wata ran ma sai a wuni ba mu ji ba komai. to gaskiya wannan an toye mana hakkin mu yan Niger kuma yamai musamman ma na yamai zauna yamai domin warware duk waɗannan koke-koke da korafe-korafen da dama daga cikin masu sauraron muryar Amurka suke gabatarwa a jamhuriyar Niger da ma ƙara yaɗa rassanta da ɗaukar wakilai a ko ina cikin faɗin wannan ƙasa wata tawaga ta shugaban sashen hausa na muryar amurka leo keyen na ci gaba da ganawa da mahukuntan kasar nijar da sauran kafafe daban-daban da za su taimaka domin cimma wannan guri makasudin zuwan mu nan shine na bude ofis a nan yame wanda kuma za a ɗauki ma'aikata isasshe da za su ba da labaru wanda ya rufe kasan gaba daya yawancin labarai da muke samu daga cikin yame ne kawai kuma mun ga cewa bai dace ba saboda haka za mu ɗauki ma'aikata Eh, region region yankuna kenan ko da za su ba mu labari daga karkara ana ganin kamar niger tana gaba-gaban nuna demokradiyya ya kamata wanda mu karfafa shi za mu bude makaranta zance ko na na 'yan jarida wanda za mu horar da 'yan jarida kullum nan kamar kowane wata uku hakan nan saboda mu nuna musu yadda ake aikin jarida. To koya Mala Abdurrahman mai fulla ya ji da wannan albishiri daga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka? Kai, <laughs> ah, Audu, ai murya abin murna ba ta kantuwa. Wallahi sai mun ji mu ta bakin bawai da ke ja baki har kunne. sai mun ji daɗi mun yi murna wallahi mun yi farin ciki saboda mun sami kimfiki inda mun yi amerika ta kafa aikin ta ta ɗauki isasshen ma'aikata to wallahi mun ɗauka kamar gidan rediyon ne gaba ɗaya ta so dawo nan kamar washington din ce gaba ɗaya nan a cewar shugaban tallafin masu sauraro na da matukar muhimmanci wajen inganta ayyukan sashen hausa mai farin jini musamman ma ƙasashenmu na nahiyar afirka ba wai kurun a ce mana a wannan ba shi da kyau wannan ko yana da kyau ba a ba mu shawara akan shirye-shirye me kuke son a yi muku ku gaya mana abin da ke kasa abdullahi mamman ahmadu sashen hausa na muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar